أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata bakwai ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin hudu bakwai, hijirar annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da sha bakwai ga watan ɗaya, shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na tamanin da shida. a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bidawa na sheikh nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na um, kofar nasarawa um, ihya suna kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya idan ba ku manta ba muna kan gabar magana ta 109 a kan ta'aziyya cewa malam yana cewa mutum zai yi ta'aziyya wa dan uwansa musulmi da abin da yake zaton zai yayi masa bakin ciki kuma ya dora shi akan yin haƙuri da yadda da ƙaddara kuma a yi amfani da kalmomin da suka tabbata daga annabi alayhi salatu wassalam wanda mutum zai iya tunawa ko kuma dai wani abu da ya sauwaka gare shi na zance mai kyau wanda za a samu biyan bukata kuma ba za a saba wa shari'a ba malam ya kawo hadisi na farko akan wannan kuma muka lokaci ya kure mana muna tattauna akan taziya din yau zamu dora akan hadisi na biyu da yake goyon bayan wannan ra'ayi na cewa a yi amfani da kalmomi da za su nuna mutum haƙuri da juriya da yadda da ƙaddara akan taziya. ya ce asani an burai da tabinin husai haka ne ko ya ce na biyu daga cikin waɗannan wato hadisai akwai riwayar buraida ibn al-husayb kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yata'ahadu al-ansar yata'ahadu al-ansara wa ya'uduhum wa yas'alu anhum فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل يعزيها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه بلغني أنك جزيت على ابنك فأمرها بتقوى الله وبالصبر فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزأ وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها ثم قال ما من امرئ أو من أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم بهم الجنة فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي واثنين قال واثنين أخرجه البزار والزيادات منه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت بل هو على شرط مسلم فإن رجاله كلهم رجال صحيح صحيحه لكن أحدهم فيه ضعف من قبل حفظه لكن لا ينزل حديثه هذا عن رتبة الحسن والحديث أورده الهيثمي في المجمع وقال ورجاله رجال الصحيح مال الباني يا كاو حديث نجبا يتشي دغ بريدة ابن الحصيب shi wannan ya musulunta ne a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina cikin yakukan da ya halatta ya halarci yakin khaibar ya halarci yakin khandak wannan buraida ibn al yana ba da labari yake cewa a ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya ta'ahadu al-ansar wa ya'uduhum manzon Allah yana bibiya bibiyar mutanen Madina baya kyale su haka yana lura da sha'aninsu sannan ma yana zuwa ya gaishe su da kansa a kula da wannan gaba tana da muhimmanci duk wanda aka ce yana bibiyan sha'aninka mana ya damu da lamarinka yana duba me kake da bukata ya ce maka maka yana sauraron matsalolinka yana sauraron damuwarka to shi annabi haka ɗabi'arsa take yana yi wa sahabbansa wannan haka shugaba ya kamata ya sifanci da wannan sifa tunda an ce ai koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari ma dai annabi yana gaishe su ma'ana da kafarsa ya tashi ya taka ya je gidan wani ko gidan wasu cikin sabbai ya gaishe su yana kai ziyara gidan mutane wannan da yawa kai an mata ma manyan mata irin su yanzu un sulaim al-ansariya ummu rumaisa matar abu talhat al-ansari manzo Allah ya je gidanta a riwaya ya tabbata Imam tirmizi ya kawo cikin Ash-Shama'il Muhammadiyya hadisi ingantacce annabi ya kai mata ziyara ya je gidanta ta bashi abinci ya ci sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ta bashi shimfiɗa ya gaji ya kwanta ya yi bacci har gumi ya kama shi har ta kai ga gashin jikinsa ma da yawa ya zuzzuba sallallahu alaihi wa sallama ne bayan annabi ya tashi daga shimfidar ta kwashe duk gashin manzon Allah da ya zuba sallallahu alaihi wasallama bayan ta kwashe gumin da ya jika shimfidar annabi din ta tattare shi ta matse ta zuba shi a kwalba ta mai da shi tirananta ne ake cewa gumin annaba alaihi salatu wassalam turare ne kenan kaga yana kai musu ziyara wata rana ya fito yunwa ta fito da shi daga gida yana fito ya samu abubakar shi ma ya ce yunwa yake ji ga umar shi ma ya ce yunwa yake ji dukkan su uku nan bayan allah annabi ya ce ta mu nemi gidan wani sahabi mu je mu kai masa ziyara ko yana da abinci ya kawo mana haka suka je gidan wani daga cikin sahabbai suka kai mai ziyara yana ganin su ma hankalinsa ya tashi yana cikin murna da jin daɗi ya ce yau a duniya ba wanda ya yi yawan yan baki iri na duk duniya kuma gaskiya faɗa ya ce ba wanda ya baki iri na ya je bayan gida ya je kama dabba daga cikin dabbobi ya ainihin wato yanka da ya yanka ya sa matarsa ta gasa aka gyara aka kamo suka ci suka koshi suka yi wa Allah godiya kuma annabi ya musu wa'azi kaga shi yana kai musu ziyara yana zuwa sulhu a matsayin sa na annabi wai zama yake wai komai sai a kawo masa ba shi yana zuwa wato ana faɗin irin wannan abubuwan ne dan mu yi ƙoƙari mu yi koyi da shi kyakkyawan ɗabi'arsa haƙurin annabi alaihi salatu wasalam kyakkyawan mu'amalarsa da yake yi wa ainihin wato sahabbansa wannan abin koyi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha Allah wal yawmal akhir wa dhakara kathira so jama'a duk da cewa abinda muke nema daban a cikin wannan hadisin amma mun ci karo da wannan to sai mu kokarin mu tsinta mu kokarin dabbagawa babu laifi mutum yana babban mutum shugaba ne ya rinka kai ziyara wajen na kasar shi babu laifi yana sarki ya rinka kai ziyara wurin hakimansa da dagatai babu laifi malami ya kai ziyara ainihin wato gidajen ɗalibansa babu laifi gwamna ya kai ziyara gidajen talakawa miskinai a gaishe su a taimaka musu wannan abu ne mai kyau kar a ce wai shi babu kullum sai dai a je sa wanda kuma haduwa da shi ma ba karamin tashi hankali bane to manzo Allah ya waya uduhum wa yasalu anhum manzo Allah yana tambaya akan wani da wani ina wani yayin da ya dauki lokaci bai ga wani ba yana cewa ina wani yaje bai da lafiya ne yayi tafiya ne me ya same shi idan aka dade ba a ga wani ba gayya ake a tafi a je a gan shi to su da mun kullum sai an zo sallah mutum in ya rasa sallah guda daya zuwa ake ana mai ta'aziyya sallah an gaya maka in mutum bai samu zuwa la'asar ba ko bai samu zuwa isha'i ba ko bai samu zuwa magariba ba a gan shi ba in dai ba tafiya ya je wani wuri ya sallar ba amma wai larura ko wani yanayi na rayuwa ya sa sallar ta kuce mai wallahi ba ma sahabbai ba har tabi'ai ba zuwa ake aje gidan mutum ana cewa wane wane muna maka taziya saboda ya rasa sallah suka ce taziyar da ake wa mutum kan rasa sallah ma ba a yi wa mutum yayin da ya rasa ɗansa kun ji bambanci ku mutum da za a ce mutum wani yana ba da labari shekararsa arba'in ga jika mace sallah ba ta taɓa kuce mai a masallaci ba shekara arba'in ga jika mace sallah ba ta taɓa kuce mai kullum da shi yi kaga wannan ai sune waliyai ko ba ka bani mu je sune waliyai a gare a wajen mu yawa ko kai baka yadda ba da ta kawo su waliyan da baka ma san su ba wasu ma tantiran marasa kirki dole a juya mutane a ce sune waliyan Allah waɗannan su ne bayan Allah na ƙwarai annabi yana tambaya fa balagahu an an imra'atin min al-ansari ma tabnuha labari ya zo masa cewa wata mace cikin mutanen madina ɗanta ya mutu wata mace cikin matan madina ɗanta ya mutu walaisa laha kuma ba ta da wani ɗan in ba shi ba shi kaɗai yake tilo kuma a labari ya zo manzo Allah wa anna jazi'at alaihi jaz'an shadidan ta girgiza a kan wannan yaro girgiza mai tsanani ta shiga damuwa wannan labarin damuwar da ta shiga din annabi ya ce shi ko da kansa zai taka ya je wata aziya to ina waɗanda suke cewa kai wai dan kai talaka ne wai an maka mutuwa wai kai zaka je ka gaishe wai kai zaka je kai musu aziya ga hadisi nan annabi ɗaya daga cikin talakawansa kaga dai babu shugaban da ya kai manzo Allah ko ɗaya daga cikin ainihin wato al'ummarsa kuma ɗayan ma mace Ka kafa amma wata ce can cancan bishiza ko sunanta ma ba a faɗa ba amma annabi ya taka da su ya je mata taziya so wannan cewa wai mutum saboda shi ba saraki ne ko shi wani mai mulki ne ya zauna a gida in an yi mutuwa sai dai shi za a je a gaishe shi wannan guzanci ne ba addini ba ne sunna shine mutum ya je dan yana zuwa ne dan a samu lada ko ba ka bane ba kuma babin addini ba wani magana kana da girman rawani ko saboda kana da wani matsayi kai ba za ka ba ba wanda aka ce an dauke mai nafila saboda shi sarake ne ba wanda aka ce an dauke mai azumin litinin alami saboda shi sarake ne ko shi mai mulki ne ko a ce an ɗauke mai sallar farilla shi ba sai yayi ba ko a ce an ɗauke masa hukuncin gaida marar lafiya shi ba sai ba saboda shi mai matsayi ne ko an ɗauke masa nauyin bin iyaye duk sarautar ka sai ka bi iyayenka ba wanda aka ɗauke masa su kaga ashe duk matsayin mutum da ɗaukakan mutum addini shine yayi kokari ya dabbaka shi kamar yadda aka ce ayi. Allah gane da mu Allah ya je da kansa fa ataha nabiyyu wa ma'ahu ashabuhu ya je da shi da sahabbansa daman galiban annabi in zai tafiya baya tafiya shi kadai galiba in dai zai tafiya baya tafiya shi kadai yakan dauki wasu su raka shi ya je ya same ta falamma balaga babal mar'ati yayin da ya je kofar gidan matar qila lil mar'ah Haka ne nemi izini aka gaya matar cewa inna nabiyya Allah nabiyya Allah lalle annaban Allah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yadkhula yana so zai shigo gidan yu'azziha zai yi mata ta'ziya to kaga wannan magana da za ku iya tunawa rajji ne karara ga waɗancan malaman da suke ra'ayin cewa wai mace ba za a yi mata ta'ziya ba ka ji wannan ko da kuma za mu zo shi ma ga wanda suka ce in mace ce ta mutu ma ba a yi wa mutum ta'aziyya ba ma'ana mutuwar mace ba ta kai a yi ta'aziyya wa mutum ba dan mace ta mutu shi ma wannan wani ra'ayi ne wanda yake an faɗi cikin ayyukan malamai satin da ya wuce mun faɗa za mu zo mu karkare magana a kai insha Allah to gashi ita kanta ba wai macen ta mutu ba ita kanta macen nata ya mutu annabi ya je da kafarsa ya yi mace ta'aziyya kaga batun ma a ce ba ra'ayi a yi dan ita ta mutu ba ra'ayi a yi ba kaga ai da saura ai wannan da gyara ko ba ka bane afwan kamar dangano ne na malamai su ma da yan dalilan da suka dogara in mun zo za mu faɗi dalilan kuma da raunin dalilan insha Allah to shine sai aka ce annabi yana so da shiga fa dakhala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ya shiga gidan kaga wannan yana nuna cewa ya halatta a shiga gidan wata mace ko da ba muharrama ba ce in an yi sallama an nemi izini ba laifi ba ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama um, sai ke cewa amma innahu balagani annaki jazaiti ala biki labari ya zo mun cewa ɗanki ya mutu kuma kin girgiza sosai kin nuna damuwarki sosai akan mutuwar ɗanki shine fa amara bi taqwallahi wa bis sabri annabi ya umarce ta ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri kenan wannan yana daga cikin ma'anar ta'aziyya ka ce da mutum ya ji tsoron Allah sannan ka ce da shi ya yi haƙuri faƙalar ya rasulallahi mali la ajza kawai matan nan sai ta buɗe baki ta ce ya manzo ya za a yi ba zan girgiza ba ka ji mata ku yana yana ba ta hakuri cewa na samu labari kin girgiza kin shiga damuwa amsar da za ta ba shi ne ce ya ana yi ya ba zan girgiza ba ai dole da girgiza wa inni imra'atun raqubun la alidu ni kuma mace ce raqub in an ce mace raqub ita abin da ta fahimta wanda da ta haifa mutuwa yake da ta haifa mutuwa yake sai wannan din ne Allah ya tsayar mata da shi walam yakun li ghairuhu kuma ni ba ni da wani da in ba wannan ba ya annabi shi kadai Allah ya bar mu kuma shi din ma ya mutu irin maganar matan nan da ta gabata ta <laughs> satin can da ya wuce wai an yi mata mutuwa wancan ya mutu ce to daman shi wancan din shi ne an ɗauke shi ma to wannan din shi ya ɗan saura shi ma ɗin an ɗauke shi Shi shikenan aiki saurake wallahi saurake ke ma kina hanya kaga wannan wani hikima ne ana dan sukan ubangiji ne a boye da sauransu ta ce wala mai kulli zai ba wanda wanda ba shi ba sai Maza Allah ya ce arraqubu Mana shi a wajensa shi annabi ce ni ku a fahimta ta abinda ake nufi da ya allazi wani duha. wanda ɗanta ya saura shine arraqu amma ita ta fahimci cewa arraku shine wanda ce ta haihuwa dan baya tsayawa ce ta haihuwa dan baya tsayawa sai wannan kwaya ɗayan da ya tsaya to shine dai manzo Allah sallallahu alaihi salama sai ya dawo sai yake rarrashin ta dan ya kamata a rarrashe ta sai ya mata albishir ya ma min ma min imri'in aw imra'atin muslimatin babu wani mutum namiji ko wata mace musulma ya mutu laha talatatu auladin da ‘ya'yanta uku ko ‘ya'yansa uku zai mutu za su mutu ya tasibuhum ya nemi lada a wajen Allah ya yi haƙuri bai nuna girgizarsa ba ya yi haƙuri bai faɗi kalmomi marasa kyau ba ya nemi lada illa askalahullahu bihimul jannata face sai Allah ya shigar da shi ko ya shigar da ita aljanna saboda dalilin mutuwan ‘ya'yan nan guda uku Umar ibn Khattab yana wurin ya ji hadisi wa hu an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallama yana daman manzon Allah a lokacin shi Umar sai ce bi abi anta wa ummi wasnaini sai ce ya manzon Allah fansakka da babana da mamana har wanda ‘ya'yansa biyu suka mutu shi ma ɗin ta dalilin su zai shiga aljanna ƙala wasnaini annabi ya ce eh hadda mai ƴaƴa biyu shi ma yana cikin wannan falala Allahu akbar a nan gurin muhallin shahid daman abin da dalilin da yasa aka wannan hadisin shine dan a nuna mana idan dan uwanka aka yi masa mutuwa za ka yi mai ta'aziyya to ka yi amfani da kalmomin da suke nuna yayi hakuri, da kwantar da hankalin sai nemi lada ko mun samu wannan kalmar a cikin hadisin ko to kaga babu bukatar zaman hira mutum a yi masa mutuwa ka zauna kana zaman hira a wajensa da ka ce masa yi hakuri ya nemi lada ta farkarka ka tafi maganar zaman makoki a zauna ana zaman hira babu shi addini ba maganar zaman hira ka zauna ana ta hira ana labari tun daga ana cikin damuwa har ka ga ana ta hira ana ta dariya yawancin zaman makokin abin da ake kenan kuma ku zauna kuna jiran a fito da abinci daga gidan mamacin ku cinye ku da aka ce a shari'a idan an yi wa mutum mutuwa ku dafo abinci ku kawo mashi gidansa haka aka yi lokacin da aka kashe aka kashe wannan ja'far ko manzala ce na uli ali ja'farin ta'aman ku yi abinci wa gidan iyalan ja'far abinci ku kai musu Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib yace fa innahu atahum ma yushghiluhum hakika ya zo musu abin da zai shagaltar da su yau suna cikin damuwa da jimamin mutuwa ku ɗauke musu nauyin abinci ku dafo abinci daga makota kai musu sunnar annabi ya ku yan uwa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum aka masa mutuwa a gida ko a unguwa aka yi mutuwa a wani gida to wajibi ne mutanen unguwan nan su yi ta dafa abinci suna kaiwa gidan nan amma dan Allah ku tsaya ku yi ku nutsu ku rufe idan ku gani shin yanzu haka ake yi a ƙasar nan idan an yi mutuwa wannan sunan ana raya ta to ga gyara nan sai mai kokari mu gyara sai kaɗan daga cikin mutane ana samun daidai ku kaɗan ba yawa to in ba ku dafa ba ku sayo buhunan shinkafa ku kawo musu wasu su dafa musu saboda a ranar ga mutuwa ga ɗora wuta ga hura wuta ga mutuwa ga yankan tattasai da tumatir ga mutuwa ga yankan nama ga mutuwa ga wannan haba atahum ma yushghiluhum hakika an zo musu da abin da yake ɗauke musu hankali kuyi musu abinci kuyi musu so ya ahalu sunna masu bin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin komai da komai to ku dan baka wannan sunna idan an yi wa mutum mutuwa ku dafa abinci ku kai mai gidan shi sannan kuma ba wai zuwa za ku je ku miƙe kafa kuna jiran ya dafo ya kawo ba yanzu sai aka canja abun gaba daya aka yi rubatin case din a zuwa zauna ana ta hira a ta kulle-kullen kasuwanci a yi ta labari matan mutane suna kallon suna wuce ana kallon su duk yarinya ba budurwa ta shiga gidan sai sun ganta ba sa tunanin mutuwa fa aka yi su ji tsoron Allah matan mutane suna wucewa wacce wallahi ba ta da hijabin kirki ma da waya sai ta lulluɓo kanta tana tuntube tana wuce ta kalmar mutane wace ku zo ku zauna ba a ce a zauna a zaman hira ba da an yi taziya ko a makabarta ko a abin da aka haɗu kowa ya samu hanya ya tafiyarsa za mu zo mu tattauna akan wannan zaman makokin da ake yi shimfiɗa manyan taburmai da manya-manyan kafet gurin manyan alhazai da kuma canopies canopies a ta kafawa a ta kafawa a ko fararen kujeru a abin nan wasu ma a wasu al'adun har kaɗe-kaɗe ma ake kaɗe-kaɗe ta kafe kawo abin nan ana ana mutane suna ta da motoci masu tsada mun sha faɗa muna maimaita mutuwar talaka galiban ba fiye wannan abubuwan ba sai na masu baiko shi kan in mai kuɗi ne in mai hali ne mutu wanda bai san shi ba sai ya zo ya shiga ya yi taziya amma an talaka ne wani yana kallo ana zama makokin ba bare tsaya ba wuce zai kawai saboda bai da wani benefit bai da wani amfani bai ce wata moriya da zai iya ci ku gyara dan uwana Allah ya gyara mana halin mu da ayyukan mu to wannan kenan abu na gaba a cikin wannan hadisin mun fanci tawazu'u da kankan da kan manzon Allah alaihi salatu wassalam sannan kuma mun fahimci ɗabi'ar mutane suna da ƙarancin haƙuri in dai tun a lokacin annabi wata mace za a yi mata mutuwa ta girgiza girgizar da annabi zai je ba ta haƙuri har ta iya cewa kaza da kaza to kaga mu kan nan min babi aula ai mu muka fi cancanta ai mana wa'azi mai tsawo akan wannan babi sannan kuma mun fahimci annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi albishir wani albishir din kuma ya kamata mu san shi ya ku iyaye da kuke da ƴaƴa da suka yi ta mutuwa wani za ga ya binne ƴaƴa sun fi goma sha haka zai gaya ma ce alhaji ƴaƴanka na ce eh to yanzu ne sun kai arba'in da bakwai amma dai na binne ashirin in an hada kaga sun zama sittin kenan da da wani abu to ga annabi ya albishir duk mutumin da ya binne ya'ya biyu a ya'ya uku duk wanda ya binne ya'ya uku cikin yayansa ko uwa ko uba a matsayinsa na iyaye insha an ane muku albishir daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan 'ya'ya ɗin guda uku sha Allah yara ake nufi yara ba balagaggu kacci ba sha Allah ta'ala waɗannan yara za su zamanto abin ceto ga shi uban da uwar Umar yana gurin ya ce ya Rasulullah har me yaya biyu aka ce eh, ya kware kuwa manzala ce har me yaya biyu kaga yanzu malam alhamdulillah abun farin ciki ne da Allah ya jarrabe ka matarka da an haihu take dan yake mutuwa wannan tasliya ne ga matan da 'ya'yansu ba sa zama rarrashi ne da kwantar da hankali ga iyayen da suna da ƙananan 'ya'ya sun ta mutuwa sannan kuma mutuwar yaro karami yana da ciwo matuƙa. su albishir ne ga wanda suke wannan amma fa su musulmi ne sannan kuma iyayen suka mutu suna musulunci za su cece su kenan ce ya ubangiji a cecen mana iyayenmu kaga wannan akwai alheri to kuma wannan raddi ne ga waɗanda ba sa son haihuwa ƙwarai kuwa yawa yawan haihuwa haihuwa ma ba masu haka suke bada ashe yayan suna da amfani tun da suna ceto akwai hadisin da ya zo mutlak cewa ɗanka zai cece ka hadisi mutlak ba maganar cewa ko ka riga shi mutuwa ko ya riga ka mutuwa da yana ceto su waɗanda suke hana mutane haihuwa kuna cutar da su kuma lalle za ku iya jefa su su yi hasarar samun ceto a kiyama idan kana ga dara ka tara da yawa amfani yaya a duniya ma yana da yawa ballantana a lahira wataƙila wanda ka haifar duk za su mutu nawa ake samu ƴaƴan mutum yana gani wane ya mutu shekara ɗaya wani ka binne shi bayan shekara biyu wani ya hadari ya mutu bayan shekara kaza wani kai kuma Allah ya barka kana ta tuba kuma in ka je ka toshe mahaifar ka hana haihuwar duk sun mutu wanda zai taimaka maka so ya kamata ku bar iyalin ku su haihu ku yi addu'a Allah ya baku abin da za ku ciyar da su kuma Allah baki shawara ke hajiya kada ki bari mai gidanki ya ziga ki ya sa a je a murɗe mahaifarki ki daina haihuwa in dai ba da larura ba ko wani ciwo ba kada ki bari saboda shi namiji yana da wayo idan ya je ya sa aka murɗe mahaifarki kika daina haihuwa kina nan kina da zai je auro wata amarya idan ya auro amaryan nan ita kuma za ta buɗe sabon shafi na haihuwa kuma su ma wannan 'ya'yan sunan su 'ya'yan alhaji inda ke an toshe ki hmm. wacce kuma an ba ta dama ko hakuri na san maza wasu ba sa son wannan karatun sai a ce ana ziga mata a kanmu amma gaskiya ne yawwa wataƙila nakin su mutu yan kwaya ukun da kika haifa ko hudun su mutu wataƙila kuma su zama fandararru ne wataƙila ba masu tausayi ba ne wataƙila wanda kuka toshen a nan ne za a samu jin ƙayin da rahamar da taimakon da agajin wataƙila ma masu arzikin suna baya nawa ake samun manya-manyan yayin sun ɗebe shekarunsu suna rayuwa cikin talauci Allah ya taso wani ɗan karami shi zai rike gidan gaba ɗaya to in kun toshe shi ba bayan wannan kuma ai ba wani tashi hankali duk namijin da ya ga ya tara yaya sun ishe shi Allah sa musu albarka ya je na fiɗe maza ba sai ya fiɗe shi ba ko ba kama ne ba ana fiɗe da maza sai ya je su samu allura su soka masa ya daina haihuwa ko su je sinadarin haihuwa su gutsure shi su cire shi kaga bai ba tare da ya takura wa matan shi ba amma wannan abun maza ba sa yi ba namijin da yake yadda ya je a fiɗe shi sai dai je SPD yana mata to kuma bayan haka hajiya ina gaya miki cewa idan ya je ya daure miki mahaifarki in ya je ya daure miki mahaifarki ya hana ki haihuwa ba mamaki auren yanzu ya mutu ba mamaki shi din ma kansa ya mutu kuma da sauran janiyarki da dauran dan dama damanki ƴaƴan baki gama haihuwa ba kin je an murde miki mahaifar saboda shi baya son haihuwa to ya mutu kin gama ta kaba kun ci gado wani kuma sabon mijin zai aure ki shi kuma yana son yaya kin kuskure an je an murde mahaifar ko an dinke ta gaba daya ta je ta haɗe an je baki cikin tasko bayan wannan zai iya rubuta miki takarda ya sake ki ya sake ki ya sallame ki to ya hana ki haihuwa kuma ya sake ki duk inda zaki je a matsayin juya ce ki kina da matsala an rage miki daraja sakin mata kuma a wurin mazan hausa hausa fulani ba wani damuwa bane. mutum yana tare da matarsa sun shekara hamsin ma yana suke ta hamsin hamsin wallahi da ƴaƴansu suna da shekara talatin balagaggun yaya mutum kuri ya ce wa matarsa ta shi tafi ai wata mata mai gidan ya suke ta ce ina zan ce wallahi ba inda zan shekara sun me saura ba abin da ya saura ya gama karar da ita kar komai babu gaba daya to ta je ina macen da akwai mai shekara 60 akwai mai shekara kaza ka sake ta ta je ina wa zai zo ya ce yana neman ta yanzu dattawan ma da kake ganin su mutum tsoho ma da za ka gani yana bukatar zai kara aura ba rasa sai ce ku nemo yare yarinya karama da wallahi tallahi shi har dattawa <laughs> to kaje ka sallama mai shekara hamsin ko sittin ai ka cuce ta ni ina goyon baya ki zaman ki eh kwarai da gaske to kun ga irin waɗannan abubuwan matsaloli ne wanda ya kamata a ce muna lura da su mu kuma sa ido a kansu Allah ya ci ganar da mu Baza Allah ya ba da albishir ga wannan duk wanda Allah ya masa wannan ni'ima ya samu wannan dama Allah ya taimake shi na ambace shi ni'ima saboda sababi ne na samun shiga aljanna za a samu shiga aljanna insha Allah tabaraka wa ta'ala mutuwar yaya ba asara bane ya koyan wani wani hadisin Imam al-Bazzar ya ruwaito shi qalin din nasin da Imam al-Hakim yace sa isnadin sa ingantacce ne Imam Zahabi ya masa muwafaqa albani ya ce kai hadisi kam yana nan ma akan sharadin muslim mazajensa dukkan su rijal wato na sayi muslim ne sai dai ɗaya daga cikinsu akwai rauni ta ɓangaren haddasa lakin la yanzu da hadisin hu an rutubatin hasan hadisin sa baya sauka daga matsayin wato hasan hadisin imam al-haisami ya ruwaito shi a cikin al-majma yace rijalu rijalu sahih sai hadisi na uku as-salis qawluhu sallallahu alaihi wasallama حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي salama. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه أخرجه مسلم وغيره وقد مضى بتمامه في المسألة 17 حديثي نأكو أجتمعنا بابي فدن النبي عليه الصلاة والسلام lokacin da ya shiga wajen ummu salamata ummu salama matar annabi ne daga ƙarshe amma da ba matarsa ba ne ita matar abi salama ne to lokacin da mijinta abu salama ya rasu annabi ya je mata taziya kun ga wannan yana nuna annabi yana zuwa yau mata ta aziya ko ba gaba ne ko da wata rana wani zai ce ma a ai ba ai wa mata ta aziya sai ka ce to yaya aka yi manzo Allah ya je yau ummu sallama ta aziya yaya aka yi manzo Allah ka bashi labari wata mace cikin matan al-ansar da mijinta danta ya rasu annabi ya je mata a'ziya? kenan annabi yana zuwa yana yau mata mata aziya to yana zuwa ga abin da ya faɗa Allahumma firli abi salama ya Allah ka gafartawa abu salama Allah ka yafe masa sahabi ne babba shi ma Allahumma kulli abi salama warfa darajatahu fil mahdiyina ya Allah ka daga darajarsa a cikin wato shiryayyu masu shiryarwa wa khlufu fi ya Allah ka maye masa a zuri'arsa aqibihi zuri'arsa fil wato waɗanda suka saura ko waɗanda suka shuɗe suka saura waɗanda suka saura suke bayan duniya yanzu ya Allah ka mai masa kamar ya ka mai masa ya Allah ka ɗaukan masa nauyin kula da su ko da bayan ya mutu to ka taimake shi ya zama ɗin ya ubangiji kana me kana wato ainihin wato kula da da iyalinsa واغفر wa lahu ya rabbal alamin ka gafarta mana da mu da shi ya ubangijin talikai ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta masa ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi ya Allah ka buɗaɗa masa kabarinsa kada ka matse masa kabarinsa dan akwai waɗanda ake matse musu kabarinsu Allah kada ka sa cikin wanda kake matse kabarinsu wa nawwir lahu fihi ya Allah ka haskaka masa kabarin shi ka sa masa haske dan akwai waɗanda kaburrukan su duk duhu ne a ciki ya Allah ka haska gabar to jama'a nan gurin kun ga mun tsinci kalmomi masu tsada da annabi amfani su wajen ta'aziyya kenan ya halatta idan dan uwanka ya rasu kaje kana ta'aziyya wa mahaifin shi ko yayansa to ba laifi ka kira sunan sa ka ce Allah ka gafarta wa ni ya Allah ka ɗaukaka darajar wani ya Allah ka tsare bayan wani ka taimaka masa ya ubangiji ka gafarta mana da mu da shi ya Allah ka buɗe kabarin wani ya Allah ka haskaka kabarin wani waɗannan duk kalmomin ta'aziyya ne da ake yi yayin da mutum dan uwansa ya mutu yanzu duk wanda dan uwansa ya mutu ko uban shi ya mutu ka gaya mai wannan ai zai ji daɗi ko ba ka bane to amma wasu kuma sai su je ta'aziyya su rasa me za su faɗa sannu ba sannu sannu in masu yawa hannu ne hannu hannu ka za ku masu yawa hannu hannu Allah musu albarka su ma gaba daya yawa da masu hannu da masu sannu amma dai ba shine annabi ya ce sannu sannu kawai a a kara mana a faɗi wasu kalmomin wa nawwir lahu fihi a haskaka masa sa So wannan kalmomi ne masu tsada da ya kamata mu kiyaye su koda da Hausa ne an gane ko mu kiyaye su sune kalmomin ta'ziya din wannan hadisin muslim ne ya rawaito shi kuma hadisin ya gabata da cikakken wato siyakinsa gaba ɗaya a matsala ta sha bakwai mun karanta a baya can arrabi'u hadisi na hudu qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fi ta'ziyatihi abdullahi bin ja'far fi abihi fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yana yin ta'aziyya wa abdullahi dan ja'afar akan Babanshi da ya mutu ga abin da annabi ya faɗa na addu'a Allahumma akhluf ja'afaran fi ahlihi wa barik li abdillahi fi safqati yaminihi Ahmad fi marratin hadisin ya في ta حديث يأتي بتمامه في malam التالية ما ليت في التعزية أحاديث أخرى ضربت صفحا عن ذكرها لضعفها وقد بينت ذلك في التعليقات الجهات منها حديث كتابة النبي كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابنه ابن له وهو موضوع كما قال الذهبي والأسقلاني وغيرهما وذهل عن ذلك الشوكاني وتبعه صديق حسن خان فحسنه تبعا للحاكم فلا يغتر بذلك fa inna kulli jawadin kabwatan bal kabawat albani ce na hudu ga wata ta'ziyar da wato annabi yayi sallallahu alaihi wasallam akan abdullahi dan gidan ja'far lokacin da babansa wato ya rasu ja'far din manzo Allah da yazo sai ce Allahu akhlif ja'faran fi ahlihi ya ubangiji ka maye wa ja'far akan iyalinsa ma'ana ka tsaya wa iyalan jafar ka taimake su kamar yadda jafar ne yake taimakon su ya Allah kada ka sa musu maraicin abinan maraicin uba na ci ko na sha ko sutura ko ɗaukar nauyi ko kuɗin makaranta ko na abu kamar yanzu misalin dan uwanka wani aje ai mai mutuwa sai ka ce ya ubangiji ka tsaya wa iyalan wane da babansu ya mutu Allah ka tsaya musu ka maye musu abin da suka rasa وبارك لعبد الله في صفقة يمينه يا الله كي البركة وعبد الله أكن yi. Ma'ana معناه tunda ubansa ya mutu ya bar masa nauyi to ya Allah kai din kai masa albarka cikin kasuwancin da yake yi ka albarkace shi a cikin kasuwancin da yake yi ya samu wadatacciyar riba da zai ɗauki nauyin ƙannansa da 'yan uwansa maza da mata saboda babansu ya mutu malam annabi sau uku ya faɗi wannan kan ya Allah ka tsaya wa Ja'far akan iyalinsa ya ubangiji ka yi albarka wa ɗansa akan kasuwancin da yake yi ya Allah ka tsaya wa Ja'far akan iyalansa ya Allah ka yi wa ɗansa albarka akan kasuwancin da yake yi ɗan jarin da yake yi ka ƙara masa albarka a ciki mala ya kaga wannan kalma ai tana da daɗi mutum ne misalin wani babban alhaji ne ya mutu ka je ka gaya wa ɗansa wannan kalmar babanku da ya rasu Allah ya maye masa dukkan abin da ya tafi ya bari ya tsaya muku ya ci gaba da ɗaukar nauyin ku ku kuma da kuke kasuwanci Allah ya yi albarka cikin kasuwancin ku ci gaba da kula da nauyin da babanku ya bar muku manzo Allah yi wannan wancan wannan da wancan wanda muka yi na sati duk dan a nuna mana nau'i nau'i na kalmomi na ta'aziyya don ku sani akwai nau'i na yan uwantaka a ciki akwai kalmomi masu tsada masu muhimmanci albani ya ce rahimahullah ya ce ƙala salata marat hadisin imamu abin da ya ruwaito shi a lokacin da yake kawo wani hadisin da zamu kawo shi cikakken hadisin dan ma hadisin wannan ba duka aka kawo shi ba so zamu kawo cikakken hadisin a matsala mai zuwa insha Allah yace dangane da ta'aziyya yan uwana akwai hadisai masu tarin yawa akan ta'aziyya yace zarabtu safan an ha? li dha'fiha na kau da kai ban ambace su ba saboda suna da rauni kuma gaskiya ne akwai hadisai masu yawa da suka zo akan bayanin taziya suna da rauni ina da su a nan gabana da yawa ana ta ambatan su amma ba su inganta ba so mu haƙura da wanda suka tabbata daga bakin annabi alaihi salatu wassalam yace nayi bayanin wannan a cikin littafin nan na at-ta'liqatul jihad na albani Allah ya masa rahama akan zadil ma'ad sannan ya ce daga cikinsu akwai hadisai akwai hadisin da aka ruwaito wai annabi ya rubuta takarda wa mu'azu dan jabal ya mai ta'aziyya saboda mutuwar ɗansa wai annabi da ya rubuta takarda wa mu'azu bin jabal ya masa ta'aziyya kan ɗansa ya mutu da maganganu da yawa a ciki ana kafaɗan wannan hadisin ana yaɗa shi amma hadisi ne na ƙarya hadisi ne mawdu'a kamar yadda imamu zahabi da asqalani ya faɗa da waninsu amma abin mamaki ya ce shaukani ya rafkana ya kau da kai bai lura da raunin hadisin ba yana ta faɗansa yana ta bayani a kansa da shi da siddiqu hassan khan shi ma ya rafkana ya gafala bai lura da rauni da cewa hadisin karya ba ne shi ma ya ambace shi ya inganta shi ma kamar yadda imamul hakim ya inganta hadisin amma hadisin karya ne yace to kar a lura kar a rudu da wannan fala yuktarra bidhalika fa inna li kulli jawadin kabwa bal kabawat saboda kowane ingarman doki yana da tuntube yace ba ma tuntube ba tuntube me jam in tuntube ne ce maka mu me jam in tuntube kai jama'a tuntube tuntube to kaji wani ya ce tuba tubai wani ya ce <laughs> to yana da tuntube mai yawa in an samo mana sai a gaya mana ma'ana kowane babban malami zai iya yin daidai kuma zai iya yin kuskure ko idan kuna tare da ni a satin da ya wuce muna tattaunawa akan gabar magana da ke cewar wai ba za a yi ta'aziyya wa mutum in dai ya mace ce ta mutu masa ba haka ne ina jin nan ne gabar magana da muka tsaya so jama'a wannan magana ta cewa ba za a yi wa mutum ta'aziyya akan ya mace idan ta mutu ba wato masu wannan ra'ayin sun dogara ne da wani wato hadisi wanda yake hadisin ba shi da kyau bal dai hadisi ne maudu'i hadisi ne na karya kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya yi masa rahama ya faɗa wai an zo wato matar akan manzan Allah ne wai abin ya faru lokacin da yar manzan Allah ruqayya ta rasu yar manzan Allah ruqayya ta rasu ruqayya matar sayyidina Uthman kenan da ta rasu sai aka zo aka same shi sai aka sai aka ji annabi ya ce alhamdulillah ta rasu fa wai sai ce alhamdulillah sai ce dafnul banati min al makrumati ai bunne ƴaƴa mata ai wani abu ne na karamci kamar kaga wannan magana tana nuna ai alhamdulillah yayi kyau a rinka binne ƴaƴa mata su ta mutuwa zai iya bayyana zai iya zai zai zai zai iya fitowa a matsayin haka to da wannan maganar wai suka dogara cewa wai bara a yi ta'aziyya wa mutum in yarsa mace ko matarsa mace ta mutu ba kamar yadda a ruwaito daga Hassan al-Basri shi sa nace muku dole mu faɗi maganar don manyan malamai sun faɗa kuma ba mamaki ku ji wani malami a karatu ko fatawa ko a wata ƙasa ko a wata jiha wani yana ba da wannan fatawa tun da lokaci ne na ilimi yanzu ko ba ka bane wani ya ba da fatawa ce ai ba sai an yi wa mutum ta'aziyya ba in yarsa mace ta mutu ko ba sai an yi wa mutum ta'aziyya ba idan matarsa ta mutu na'am ga irin hadisan da suka wato ainihin dogara da su wato wannan a ah, ah, hadisi za mu zo mai magana akan shi insha Allah ta'ala na farko dai hadisin ƙarya ne hadisin ƙarya ne imam ah, tabarani ya shi a cikin al-mu'zamul kabir da al-awsat da imam al-bazzar da surwaito shi albani yace hadisin ƙarya ne to akwai kuma magana ta hasan al-basri yace min al-adabi Allah yu'azza ar-rajul fi zawjati yana daga cikin ladabi idan mutum matarsa ta mutukar ma'aimaita aziya ka ji fa wa ya faɗi wannan imamul hasanul basri yana daga cikin ladabi idan mutum matarsa ta mutu kada a yi mai ta'aziyya to amma wannan maganar tsakani da Allah sai dai a ce Allah masa rahama Allah ya yafe masa an samu nassoshi da suka tabbatar da sabanin haka kun san tafiya ta ahlus sunna idan an samu hadisi to magana annabi ake gabatarwa akan ta kowa kuma aikin manzon Allah ake gabatarwa akan aikin kowa ina fata ana fahimta yawwa to wannan kenan kenan yanzu wannan matsalar mun kammala da ita duk wata magana da za ta zo akan cewa kada a yi wa mutum dan yarsa mace ta mutu ko matarsa ta mutu tsakani da Allah magana tana da rauni ya kamata kuma a nisance ta to abinda zamu rufe da shi me hukuncin yin ta'aziyya ga wanda yake kafiri ma'ana kafiri ya mutu aje ji a yi ta'aziyya an ku gani ta'aziyya wa kafiri kafiri ya mutu a yi ta'aziyya ku fahimce ni satin da ya wuce mun yi magana cewa idan mutum musulmi dan uwansa kafiri ya mutu za ka yi mai ta'aziyya shi ma za mu zo mu faɗi waɗanda kalmomi za ka faɗa yanzu a nan gurin ba shi kafirin za ku duba ba musulmin za ku duba an gane shi musulmin ya rasa yayansa kafiri ne watakila yana taimaka masa watakila kaza watakila babansa ne mai hali ne suna tare shi yana taimaka masa akwai dai wannan jini din ba za ka raba mutum shi ba ko da arme ne to musulunci ya ce in dan uwanka ne musulmi dan uwansa kafiri ya mutu ka je kai mai ta'aziyya da yawa daga cikin malamai sun halatta yin haka an fahimci wannan jayyid um ya hukuncin kuma shi kafirin kafiri ne abokinka dan kasuwa dan sai mutu kafiri ne abokinka a makaranta uban sai mutu kafira ce tana maka aiki a shagonka uban ya mutu kafiri ne makocinka 'ya'yansa suka yi haɗari suka mutu duk arna ne su ma to za ka yi musu ta'aziyya ko ba za ka yi musu ta'aziyya ba ka san wannan sarƙaƙiyar ko yanzu anan za ku gaba damuwa amma wannan magana za ta yi amfani ga 'yan uwanmu da suke rayuwa a cikin waɗanda ba musulmi ba ko kuma waɗanda suke rayuwa a ƙasashen da ba musulmi ba zai musu amfani kai ma kuma wani yanayin ko kasuwanci ko harkar aikin gwamnati ofis ya haɗa ku da wani mutum wanda ba musulmi ba to kuma an ce an ba shi hutu ya tafi dan ubansa ya mutu to yaya za ka yi masa za ka yi mai ta'aziyya ko ba za ka masa ta'aziyya ba malaman fikihu sun faɗa cewa kafiri da yake yakar musulmi muharibi sun yi ittifaki ittifak cewa haramun ne a yi ta'aziyya wa kafirin da yake yakar musulmi amma akwai kafirai da suke karkashin alkawari ahlul zimma an gane kafiran da suke karkashin wato alkawari na musulmi an yi alkawarin zaman lafiya da su ba sa yakar musulmi musulmi ba sa yakar su ina fata ana fahimta yawwa to waɗannan za a musu ko ba za a musu taziya ba amma yanzu ina so dai ku gane in dai kafiri ne mai yakar musulunci waɗannan masu yakar musulunci ne suna yakar addinin Allah to haramun ne a musu taziya in ji malaman fikin Allah ya musu rahama suka ce saboda akan wannan ta'azir akwai alamar nuna wato taimakon wani musulmi akan musulmi to waɗanda suke kamar ahalin zimma ba da waɗanda suke kan alkawali ana tare da su jumhurin malamai na fikihu sun ce babu laifi tunda ana tare da su ana zaman lafiya ba faɗa ba gaba duk da cewa addini ne dai ya sha ya sha ban su tafi cocin ku ku masallaci to wannan babu laifi za ku iya musu taziya wannan shine ra'ayin imam abu hanifa da hanafiya da kuma mutanen shafi'iyya da kuma riwaya wata riwaya daga maliku da wata riwaya daga imam ahmad kenan imam ahmad da imam malik suna da raba kafa kun fahimce ni hatta wannan kafiran alkawari din ba su saki kafa cewa suka saki fatawa daya cewa ai musu wani kaulin sun hana wa imamu malik ya sharɗanta cewa kafirin alkawari ko kafirin amana da za a yi mai ta'aziyya shine wanda yake da haƙƙi na makotaka kamar misali in makocinka ne kafiri aka yi masa mutuwa a malikiyance to za ka yi masa ta'aziyya wata riwaya kuma daga malik da imamu imam ahmad sun saki kauli cewa ta'aziyya ga wanda ba musulmi ba ko da anu zimma ne ko anu aman din ne ya ce ba a yadda ba makruhan ce Imam Ahmad yayi tawakkufi bai ce eh ba bai ce a'a ba bai ce halal ba bai ce haram ba akan ta'aziyya ga zimma ce. a wata riwaya ta uku kenan daga gare shi sai dai akwai riwayar da ibnu kudama ya fitar cewa wato dangane da gaida kafirai in ba su da lafiya imamu ahmad ya haramta kamar yadda ya zo a cikin hashiyatu ibn abidin da cikin attaji wal iklil da mawahibul jalil da alhawi kabir da almuhazzab da almajmu da auradatu talibin da mugunin muhtaj da almughni da alkafi duk waɗannan tafanni na kyau duk sun kaka waɗannan maganganu to me dalilin cewa ba za a yi ta'aziyya ga wanda ke ba musulmi ba kun gani ba za su faɗa da ka ba malaman da suka ce kar a yi ta'aziyya wa kafiri suka ce gashi hadisi nan ya zo sahihin muslim da ibnu majah duk sun ruwaito manzo Allah yana cewa la tabda ul yahud wa nasara bis salami kar ku yadda ku fara yi wa yahudu da nasara sallama me yake cikin sallama ba addu'a bace ba ko ba ka bane assalamu alaikum kar ku yadda ku fara yi musu sallama وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه إن كن هذا دي daga cikin su ma a hanya ku ture shi daga kan hanya ku gume da shi shwalda ka ji fa ka'ida ba aka ba su da damar su wuce amma yanzu wallahi su gina za su yi masu get su wuce ka ba su wuri a ka'ida musulunci ruhu ila atyaqihi a ture su gefe ma saboda ba su da izzatul islam to malaman nan suka ce yanzu dan Allah annabi ya hana a yi musu sallama kuma wani yanzu ya ce a musu taziya to ya kuka gani mutanen da aka ce sallama ma a fara musu kuma yanzu wani yanzu ya ce wai in sun mutu a musu taziya Ta wani shi ne dalilinsu? to su kuma jamhurin malamai suka ce ya halatta ba me hujjarsu suka ce akwai hadisai kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya je ya gaida baffansa a wato baban Aliyu ba ko ba ka bane na Abu Talib kuma da ya je ma ya bujiran masa da musulunci ya ce ya amma la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah hadisin Bukhari ba haka bane to wanda aka je zai yana rashin lafiya zai mutu aka gaishe shi har aka na musulunci suka ce yanzu kuma in ya mutu a ce bara mai taziya ba ana ku fahimta ta yan uwa kamar dai kanku ya dan kulle ko sai ga ina za ka kama bayan wannan suka ce ga hadisi sahihi wani yaro ba yahude ba shi da lafiya makocin manzon Allah ne manzon Allah ya je gaishe shi hadisin bukhari annabi ya je ya gaishe shi yaya jikinka lafiya kalau da sauki ya ce eh annabi ya ba shi kalma ya ce ka musulunta yaron ya duba baban shi ya ce gaga kaga abin da Muhammadu ya ce mu sai baban ya ce wa yaron ba Yahuda ya ce zai abul qasim kai mai da'a baban qasim ne kai masa da'a ya ba shi kalma kawai a take yaron ya musulunta ya musulunta to wanda aka je aka yi masa wannan a ce a ce ba za a yi mai ta'aziyya ba manzo Allah ya fito yana alhamdulillah allazi anqadha minan nar to wanda aka faɗi wannan a ce ba za a yi mai ta'aziyya ba suka ce lalle ta'aziyya kamar ziyara ne daga isuwa ya halatta a je a yi zance mafi inganci in kafiri irin wannan ne kamar yadda malaman suke faɗa suka ce in dai kafirin alkawari ne ba mai yakar musulunci ba za a yi mai ta'aziyya wallahu ta'ala a'lam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh